Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar mutanen duniya muna kowa fatan alheri barkanmu da shigowa wannan su sanna mai suna suraji Umar TV idan yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu a danna mana alama gararawa a ta yanadin da muka sake wani sabon karatu zai zo zuwa gare ki ko kuma ya zo zuwa gare ka cikin yadda Allah za mu ci gaba yau kuma muna da karatun taurari <laughs> kamar yadda muka sani kowane tauraro yana da hadimansa eh, yana da hadimi mai masa hidima kenan eh, mai kula da wannan tauraron kowane tauraro yana da mai masa hidima yana da mai kula da shi to don haka a wayannan taurari guda bakwai kowanne da hadimansa insha Allah kowane eh, kowanne da hadimansa mai masa hidima kenan to tauraron zuhal mai masa hidima shi ne kasfa ya ilu tauraron zuhal mai masa hidima shi ne kasfa ya ilu sannan mushtari mai masa hidima shi ne israfilu israfilu sannan murika mai masa hidima shi ne azara'ilu azara'ilu shamsu mai yawa shamsu hidima shi ne rauƙa ya ilu rauƙa ya ilu Zuhara, mai wa Zuhara shi ma, wato hidima shi ne ganya ilu, ganya ilu. Akwai kuma udarit mai yi wa Uɗarit hidima shi ne Mika-ilu? Mika-ilu. Sannan kamar mai wa kamar hidima shi ne Jibrilu, Jibrilu. To waɗannan su ne hadimai. Kamar yadda ka sani, wannan su ne hadiman taurari kenan, hadimai. kowane tauraro yana da hadiminsa mai masa hidima to wayannan su ne hadimai kenan da aka tauraron ka akwai shi a nan sai ka riƙe ka da kuma hadiminka mai wa tauraronka hidima insha Allah akwai sirri da ake fitowa nan gaba za mu fitar da shi ta inda kowa zai gane ya hidima take ta wacce hanya za a bi a hidima ya za a yi ya za a yi to duk dai za a ci gaba da bibiyan mu in sha Allahu tabbas haka yake. saboda wannan Allah ne ya tsara wannan abu. Eh, dan haka haka abun yake in sha A ci gaba da bibiyo mu, a za mu ci gaba in sha cikin yadda Allah. Kar a manta a danna mana subscribing, a danna alamar ƙararrawa ta yanda dinin muka sake wani sabon karatu zai zo zuwa gare ki ko kuma izo zuwa gare ka. Muna da lambar waya akwai 070. 42 21 Akwai 08060 Akwai lambar mu ta 091 33 40 A cigaba da bibiyan mu. Wassalamu alaikum rahmatullah